shugaban kasar ghana na na akufa ado ya kuka a kai yadda ake gudanar da harkokin shugabanci a duniya inda ya nana ta cewa tun karshen yakin duniya na biyu a shekarar 1945 babu jin daɗi a duniya ga damuwa ga kuma rashin ƙwarin gwiwa akan tsarin shugabanci ya ce wannan hali da muka samu kanmu a ciki bai tsaya akan wani yanki guda kaɗai ba sai dai ya ce a ko'ina ka waiwaya ka ga hakan yake faruwa ya ce ba na buƙatar wani salon magana ko wasu kalamai masu daɗi wurin faɗar wannan batun na gaskiya da ta cika ga bil'adama in ji shugaba a kufa ado yana faɗa a zauren taron majalisar ɗinkin duniya a taron kolin majalisar na cikin saba'in da takwas a birnin new york ya ce duniyar mu nan ba ta da daɗi a yau shugaba kufa ado ya taɓa batun da galibin ƙasashen afirka suke magana a kai na sake fasalin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ta yadda ƙasashen afirka za su samu wakilci na dindindin ya kara da cewa ghana na cikin kwamitin sulhun shekara na biyu kenan kuma akwai shaida da dama da ke tabbatar da al'amura ba sa tafiya yadda ya kamata we witnessed at first hand over and over again that the big powers of the united nations ya ce mun yi shaida sai da yawa manyan kasashen majalisar ɗinkin duniya da suke kira da abin tsarin demokaradiyya da yin adalci da gaskiya amma suna yin akasin haka a wannan majalisa su mai da hankali akan son zuciyarsu amma ba batun bil'adama ba ya ce ba zai yiwu mu yi kira ga abin demokaradiyya alhali wasu mambobin majalisar suna ganin rashin adalci a wannan tafiya da ake yi. For the, for the past year and a half, a full-scale war is being waged in the center of Europe. The United Nations appears unwilling or unable to influence the events taking place. Ya ce shugaban taro shekara guda da rabi shekara guda da rabi kenan ya yi zafi a tsakiyar nahiyar turai kuma majalisar ɗinkin duniya ba ta da niyya ko kuma ba ta iya shawo kan ghana ta kasance a cikin zaman kwamitin sulhun na tsawon wannan lokacin kuma za ta iya tabbatar da cewa sake karfafa taimakon juna a karkashin leman majalisar ɗinkin duniya ba zai yiwu ba har sai an ɗau matakin tube karfin faɗa aji da aka baiwa wasu manyan ƙasashe a majalisar amma ga dukkan alamu majalisar ba ta da niyyar yin hakan shugaban ya kuma yi magana akan rashin tsaro da ake fama da shi a yankin sahel da yammacin afirka I do not refer to the events in Ukraine and seek to pretend to ignore the tragic events in my own neighborhood of West Africa and the Sahel. ya ce ba zan yi magana akan yakin yukurin na yi kamar na manta da abin da ke faruwa a kusa da ni ba kasashen yankin na fama da tashin hankali na 'yan ta'adda wasu ma sun rasa yankunan su da 'yan ta'addan suka kwace don haka muna kira da a zo a taimaka mana a wannan yaki amma ba a zo a dagula al'amura da sunan za a taimake mu gobe ne dai ake sa ran ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar nijar zai gabatar da jawabi a madadin gwamnatin sojan nijar idan allah ya kai mu baba yakubu ko makeri sashen hausa da muryar amurka daga birnin new york